أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan shiri namu mai albarka na fitihun azumin ramadan wadda muke karanta babin azumi a cikin littafin mu mai albarka ashalul masalik fi nazmi targhib al murid al fi madhhab al habr al imam malik na as-sayyid muhammad al bashar Allah ya ji kansa da rahama jiya mun yi sharhin baiti da malamin yake magana akan abin da shi a wajensa shi ne sharadi na uku wato tsarki daga jinin haila da kuma jinin biki inda yake cewa والطهر منك الحيض قبل الفجر kablal قبل ba بعد الطهر wato daga cikin sharuɗai na wajibci da ingancin azumi wanda ya shafi amace shi ne ta zanto ta tsarkaka daga kamar haila abinda ya sa ya ce minkan haili saboda shigar da nifasi ba haila ɗin shi kaɗai ba ƙablan sajiri ma'ana idan har mace ta yi daga jinin haila ko daga jinin biki gabanin bullowar alfajir ko da da sakon ko minti guda ne to azumi ya waje ba a kanta za ta ɗauri ya a wannan lokacin kasu bullowar alfajir wa sahha qabla al-ghusl ba'da al sannan azumin in ta ɗauki shi ya inganta ko da ba ta yi wanka ba matukar dai ta riga ta yi tsarki bayanin wannan a kansa muka tsaya jiya dalili a kan wannan shi ne hadisai da suka zo daga ummu salama da aisha ah, matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allah kara yarda a gare su suka ce kana annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi ثم يبتسم ويشوف إمام البخاري لمسلم ذكر ذكرنا حديثا أنه صلى الله عليه وسلم يا كسم شيء البدر يما رزقسى الحالي يما حالي نجمع جمع النوم والميزو مدرسة كما قال سادوا لإياه لسا سنلقي يوحكا كما يأذي أولا يوحكا ما عشت في شواء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا غير احتلال معنى ينا وتؤين وعجري أبن أي سلم جنبا والدبا كما فنكيبا جنبا تحني السادوة لإيالي يعني. تكلم متم بي جنبا جديك إذا متم دا وتمر حيلا وجن كثب شيء ورد بعض ba za a yi sallah ba sai an yi wanka shi yasa jiya mun faɗa cewa shi wanka ɗin sharaɗi ne na ingancin sallah amma ba sharaɗi ba ne na ingancin azumi sai malamin ya ci gaba da cewa وترك إفطار المني الداعي والقيء والمليء jima'i? daga nan muka ce yana ambatar da muka ce shi ne rukuni na biyu na wato ainihin azumi rukunin farko muka ce shi ne anniya rukuni na biyu shine al-insaku an jami'il muftira mutum ya kame daga duk wani abin da zai karya masa azuminsa to shi anan ya faɗi su a matsayin sharuɗai ne mun riga mun yi bayanin cewa da wanda ya fi inganci shine cewa waɗannan شيني أرد جوترك إخراج من الإباح فلن دبين فتو دمني والدمتون في شيني جاوش واتو متون يكو كريم من أبو لذي سبب مسا مني يفتو تا حنية الأذى يدري في باقي na fito da wannan mani da wato wannan ya kaji wannan ne ya fitar da jima'i ba maganar jima'i yake a nan ba yana maganar fitowar maniyi ne idan mutum shi ya ƙi maniyi ya fito masa ta hanyar sumbantar mace ko ta hanyar rungumar mace ko ta hanyar shafan mace ko ta hanyar kallon mace ko ta hanyar tunani a al'amarin jima'i ya daɗe yana yi wanda zai iya sa ya fitar da mani wannan shi ake kira istid'a'ul mani to wajibi ne akan mutum ya nisaci wannan ya nisaci yin abin da zai jawo masa ya fitar da mani domin in ya fitar da mani fitar da yana karya azumi sai sai sake cewa wal ma'ana da istida'in kai mutum ya jawo amai da kansa Wanda da yake nufi a nan mutum ya bar jawo makansa fitowar amai ta hanyar ya sa hannunsa a makogaransa ko ta wani hanyar. domin haka ɗin zai sa ya fitar da amai kuma mutum ya fitar da amai daga ga ta hanyar shi ya jawo shi to wannan yana bata azumi don haka dole ne mutum ya kame daga barin wannan والمذي معناه هو ترك إخراج من المذي استدعاء هو ترك استدعاء المذي حكما mutum dole ne ya kame daga jawo fitowar mazi shi ma abin da ke nufi mazidi ɗaya ne daga cikin muqaddimat na jima'i wato yin abin da zai sa mutum fitar da mazini shi ma ɗaya daga cikin muqaddimat na wato ainihin fitar maniyin kansa don haka dogon tunani dangane da abin da zai iya tayar da sha'awar mutum har ya fitar masa da mazini yana cewa dole mutum ya bar wannan domin shi ma in ya fito don zai iya bata masa azumansa sannan sai ce awi jima'i ko fitar da jima'i mutum ya bar abin da zai sa da ba da fitar da jima'i ba ko jima'i mutum kar ya yi jima'i to anan ya faɗi tarku ikhrajin mani da'i ɗaya kenan tarku ikhrajin القيد كل ده معلومة كيف أنا ترك استدعاء القيد لكم ترك استدعاء المذي أبو وأبو جماعة فإن هدول شيني ترك الجماع متوب يكامل دقيقين جماعي معناه أولا لوكشي هنا رمضان abin da ake nufi da jima'i shine mutum ya shigar da hashafarsa farjinsa wajen kaciyar cikin farjin mace wacce ta kai a take ta ko wacce ta balaga ko da bai yi zari ba ana ko da maniyi bai fitan masa ya zuba a cikin farjin wannan matan ba sannan muke gaba da cewa wa yi isala ma ta hallala limu'idatin aw halqin la ka ihlila abu na biyar mutum ya kare daga shigar da duk wani abu wanda yake imma sa'il ko ma'aya imma abu ne wanda ke gudana kamar ruwa kenan ko duk wani abu wanda yake ruwa-ruwa shi ne na ta hallala wanda zai iya eh, gudana ya tsinsinkin akwai ruwa a jikinsa kamar suka ce talabani wa samani wa ma kamar nono kamar shukui duk dai abu abin sha duk wani abu na sha ko na ci mutum ya yi ƙoƙarin kada ya bar wannan abin ya isa zuwa ma'idatin ma'ida shi ne asalin abin shi ne al'afsa saboda laluran waka shi yasa ya masa kasra limihdatin kada ya bar wani abu ya shiga cikin cikinsa ya shiga cikin hanyarsa. shigo wannan imma ta sama ko ta ƙasa shi ne malamai masu shirki suna cewa min da a'la ta wata hanya da abu yana iya shiga cikin mutum ko hanyar mutum kamar baki hakanan kamar ido hakanan kamar kunne hakanan kamar hanci kuma suna a nan ne suke ƙara magana su ce har ma da wato ainihin tozari da mutum zai saka ko mace za ta saka da rana a watan ramadan in dai har kafin rana ta daɗe ta shi ya isan mata makogoro su wannan ya karya mata arewa su wannan abu kenan da zai shiga cikin mutum au halɗe ko zai shiga makogoron mutum suka ce ta hanya na sama su ne waɗanda abubuwan da suke fuskan mutum ko kuma ta ƙasa أو من منصب أسفل كمر أيوة mutum allura, wanda zai iya shiga ya kai zuwa ga hanyarsa jawaban ta dubura za a yi ko za a tsofa ne a farjin mace in har duk wani abun da zai shiga jikin mutum ya kai ciki ko ya kai hanji شيني أمدي جميلي وتركه إيصال ما تحلل لمعدتي وكما يكامل دقى شجر دا تقوى الأبو وديه مهروا الله كوشي روا دم يئسا حنجنسا كوشي كنشنسا أو حلقن كما يكا كما والنال أبو يزد ودى ذي شجام الغوغران شما شجام الغوغران كوشي سما ko ta ƙasa duk wata hanya ne wacce daga gare abin yana iya zuwa ya kai makogoransa to wannan a mazhabar malikiya yana karya azumi sai suka yi tokaciya guda daya shi ne laka ihlila amma banda abinda aka saka a cikin cikin mutum kamar al-ihlil ta hanyar al-ihlil al-ihlil sawabu shi ne al-ihlil saboda waka ne ya ce ihlila al-ihlil shi ne gaban ɗanan wato al-zakari suna cewa idan aka sa wani abu mai ruwa a al zakari ɗanan to wannan baya karya azumi saboda a ganin su a wannan lokacin wannan ba manfas bane ba zai kai ya shiga cikin mutum ko ya shiga hanjin mutum ba zai je ne tsaya a balada kuma daga nan sai zai hanyar fitowa ba zai shiga ciki inda abinci yake zuwa ba wannan shi ne abin da ya faɗa a nan kuma yana da kyau mu yi kamar yadda muka saba mu faɗi dalili akan waɗannan kuma wannan shi ne mazhabar malikiya wanda ibn rushd al-maliki a cikin bidayatu al-mustahid yayi samari din sa yake cewa yake cewa hakikanin mazhabar malikiya dangane da ababen da suke karya azumi ne, duk wani abu wanda zai isa zuwa cikin mutum ko makogoransa sawa'un wannan abin abinci ne ko ko ba ma abinci ba ne yana cewa hasidu manhaji maliki annahu yajibul al-imsak عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل مغذيا كان أو غير مغذ سواء abinci ne ko ba abinci ba to yanzu za mu ɗauki wannan da ya magana a kai sai mu faɗi dalilai a kansu na farko dai shi ne cewa mutum ya kame daga jawo mani ya fita masa wannan saboda fitowar manini malamai sun ijma'i yana karya azumi domin ai azumi shi ne kamewa daga sha'awa na ciki da kuma sha'awa na farji kuma sha'awar farji yana kaiwa ga kololuwa ne shi ne a fitar da mani na haka nan sallallahu alaihi wasallam a ingantaccen hadisi da yake faɗan yadda Allah madaukakin sarki ya keɓe azumi ya ce na shi ne yace Allah yana cewa yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli yana barin abincinsa yana barin abin shansa yana barin sha'awarsa domin ni Allah madaukaki sarki don haka wannan matsala ce da aka yi jima'i a kai don haka wajibi ne mutum kada da kansa ya jawo Abin da ya sa suke cewa istida'adin domin su koyi surori guda biyu da mani yana iya fitowa amma ba bai karya azumi ba na farko shine idan mutum ya kwanta bacci ya yi mafarki mani ya fito masa kaga wannan ba shi ya jawo fitowar mani din ba wannan ba ya karya azumi abu na biyu mutumin da mani ya fito masa a wani irin yanayi ba na al'ada ba kaga babu sha'awa tare da shi misali mutum yana wani irin rashin lafiya wannan rashin lafiyar ta haifar masa da fitowar gani, to wannan wannan bani bai karya masa azumi ba ko duka a daki mutum wannan ya sa mani ya fito masa ko mani ya fito ta wani wuri ba inda ya samu fitowa ba a waɗannan surorin gaba ɗansu mani baya karya azumi saboda mai saboda ba iya ne mai su bane su suka zo yanayin ne ya zo mani ya fita kuma baya samun sha'awa wanda ake cewa ya guje shi a ciki sannan sai abu na biyu bari alƙai wanda wannan shi ne amai shi kuma wannan saboda hadisi ne da ya zo malamai da dama suna inganta shi akwai kuma da yawa da ba su inganta shi ba shekul islam ibn taimiyya cikin fiqh siyam ya inganta wannan hadisin albani shi ma ya inganta hadisin hadisin shi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man زرعه قيد فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء duk wanda amai ya galabance shi ya fito masa da karfi ba shi ya jawo shi ba wannan babu ramakon azumi a kansa amma duk wanda shi ya jawo amai da akwado kai ya jawo amai to wannan istaka ومن استقاء فليقضي شو الذي zai rama wannan azumin ma'ana azumin sa ya kare wannan hadisi ne da abu dawud da tirmidhi da ibn majah da imam ahmad suka wasu ainihin rawaito shi to shi wanda akwai sabani akwai malaman da suke ganin a'a daga ciki akwai sahabbai akwai tabi'ai abdullahi ibn abbas yake cewa ai azumi na abin da ya shige ne ba abin da ya fita ba saboda haka azumi na mutum a wajen su yana nan tsawon ya yi ganganci ne ya fitar da amai ko ko a aman ne ya galaba a kansa amma mashhurin maganar jumhurin malamai shi ne cewa suna tafiya da wannan hadisi dan musamman wanda suke inganta shi sai abu ɗauku shi ne idan mutum ne abin da ya sa naziri ya fito masa to wannan mazhabar malikiya kaɗai suke cewa azuminsa ya karye kamar yadda ibn rushd ya faɗa a cikin bidayatul mustahid yana cewa su dukkaninsu suna ganin cewa ba zai rama ba gana bai karya masa azumi sai malik shi kaɗai yake da wannan fahimta da shi kuma wannan fahimta su ɗin shi ne dalili a kai saboda wannan abu ne na sha'awa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya dawo طعامه وشرابه وشهوته nabi abin da yake kawo shi shine sha'awa saboda haka ya bashi hukunci dai da mani wajen karya azumi awin jima'a ko ko jima'i shi ko wannan qur'ani ne ya tabbatar da shi cewa lallai mai azumi ba zai yi jima'i ba Allah madaukakin sarki yana cewa fal'ana bashiruhunna وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل آية تكي مجانا أكن شوى أن حال السامة مسلمين سوشي أبن شيء دردري سو sadu da سو da daddare cewa daga wannan lokacin an soke abin da yake a farkon musulunci cewa idan mutum ya yi bacci bayan ya bude baki to ba zai sake ci gaba da cin abinci ba ba kuma zai sadu da iyalansa ba sai aka shafe wannan aka ce daga wannan lokacin da daddare ku sadu da iyalanku har ku ci ku sha har zare farin zare na alfijir ya bayyana gare ku daga bakin zare wato har haske na alfijir ya bayyana daga cikin duhun dare sannan sai Allah ce sun ba a cin musu ya ma'ilan lai sannan sai ku cika azumin ku har in zuwa dare kenan azumi shi ne kamewa daga saduwa daga ci da sha tsakanin wannan lokaci da sannan har wannan hadisin da muke kirjawa ya da'u ba'amahu wa sharabahu wa shahawatahu din shahawatu alfar din shi ne a tafi a yi jima'i saboda haka wannan shi ne dalilinsa sannan wata kihi isala ma ta hallala da mu'addatin wannan abu ne da dama daga cikin malamai suka yi tawassuli a kai cewa duk wani abu da shiga cikin mutum ko ya bi ta makogoransa su dalilin su anan shi ne kamar yadda ibn rushd yake faɗa sun yi kiyasin al-mughazzi ne ala ghayr al-mughazzi ala al-mughazzi shi azumi shi ne bayan cin abinci da kuma sha kenan duk wani abu wanda yake zai ciyar da kai ko ya shayar da kai yana ɓata azumi wannan an yi ijma'i a kansa to su anan a mazhabar malikiya da waɗansu mazhabobin irin su mazhabar ahnaf sai suka wasa suka faɗaɗa cewa ko ma ne sawa'un abinci ne ko ba abinci ba to wannan gaskiyar magana da dama daga cikin malamai sun bayyana cewa lallai mu tsaya inda nasi ya tsaya lallai mu tsaya inda nasi ya tsaya saboda wannan sada dawa din sa mutane cikin hali na kunci ko babu dalili wanda yake tabbatar da wannan da haka da dama daga cikin malamai a mazhabi da dama sun saba ga wannan fitawa kamar shekul islam ibn taymiya da dan mazhaban hambaliya ne yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin suke waɗannan yawa da malamai suka bayar na almustira saboda haka abin da zai shiga bakinka wanda ba abinci ba ya kai makobaranka kamar yin wannan maganar da muka yi ɗazu na eh, abin da za a saka ta hanci magani mutumin da ke mara ya sa maganin eh, mara a hanci ya bude masa hancinsa ko mutumin da ke da ciwon kunne ya sa magani a kunnensa ko mutumin da yake da wani matsala ne a yi masa allura wanda zai shiga jikinsa ko zai ci shi a makogararsa ko mutumin da ke da ciwon ido ya saka tozali waɗannan yana ganin duk waɗannan ba ababu ne waɗanda ake yin su domin sha'awa alhali shi ko azumi shi ne kamewa daga sha'awa dafka waɗannan yana ganin cewa ba sa karya azumi kuma wannan shi ne ya dace da wannan maksudi na azumi kuma shi ya samu ma wannan ke ganin shi ne abinda ya fi dacewa da daidai cewa sai abu wanda yake mai ciyarwa ko mai shayarwa ko allurar da aka yi domin ciyarwa ko shayarwa in ba haka ba waɗanda abubuwan da aka faɗa a nan لا يعزمين والله أعلم رب لا يعلم وبإذا مطورة بإذا مكتانا فاتن الله مدوك تسلكي ألفا نردمو da abin da muke faɗa kuma yi mana gamdakatar na faɗin daidai da aikata daidai amin wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh